Babu shakka matan Arewa sun tashi tsaye don tabbatar da an dama da su musamman ma a fannin siyasa. Ku kasance da Nafisa Abdulkarim don jin tattaunawar su da fitattun mata a fannin siyasa. Muna farin ciki da ke ba mu dama da lokacin da muka samu da har za mu tattauna da ke cikin shirin taurarwa. kamar yadda muka saba cikin shirin za mu fara da sunan sunanki da tarihin ki saboda mu da masu kallo san tauraro mu to na gode da farko dai suna na zubaida da maka abubakar kuma kamar yadda da yaushe nake faɗa sunan mahaifina sharif lawal adam wanda jama'a da yawa da dama suka fi sani da karo da goma kuma an haife ni a kano a ƙaramar hukumar dala a ungogon maja na yi makarantar primary school a gummaja na tafi makarantar 'yan mata ta gwaram na daga gwaram na tafi science secondary school taura kuma ni ce head girl su ko shugaban eh, ɗalibai yawa a wannan shekarar na gama na tafi bayero university daga science naga na fi sha'awar in zama lawyer maimakon in zama doctor eh. so daga daga bayero university na na ƙara rubuta jam kuma na applying for law daga nan na samu admission a faculty of law na karanta karatu lawyer na gama successfully na je nigeria law school shi ma na gama successfully aka yi calling dina to da nigerian ba kuma na dan fara aiki kaɗan a abuja daga baya na aji gaba ɗaya harkar law practice ɗin na dawo na shiga harkar kasuwanci wanda muke yi tare da mai gidana da kuma abokiyar zamana ina da aure ina da 'ya'ya guda uku so hajji a lokacin da ake tasowa wani irin tarbiyya ko wani irin tasowa aka yi a yayin da ake um, yara yarinta kenan sai kuma har ya shirya ki ga matsayin da kike a yanzu musamman tarbiyya da aka samu da kuma irin al'ummar da aka taso a cikin ta a lokacin eh to alhamdulillah mun taso a cikin dai kamar yadda kika sani iyayenmu duka hausawa ne kuma mun taso a cikin gari a kuma cikin 'yan uwa da dangi kowa da kowa ana tare amma na san abu guda ɗaya da ya zama mana kusan shine a ginshiki na kafuwar rayuwarmu ko kuma samun kyakkyawar rayuwa shine iyayenmu da yake sun tsaya akan su ga cewa komi hali mun yi karatu kusan a lokacin da muna zuwa makaranta a layin da muke kusan ma mu ce mun fita daban mu ne muke zuwa makaranta jihar har haya institution ba a yi aure da wuri ba to akwai wannan so duk wa'annan challenges din alhamdulillah da support na iyayenmu mu yi kokari mun ga cewa mun yi overcoming abubuwa da yawa so hajji akwai wani abu da zaki iya tunawa na in kika tuna a yanzu yake baki dariya da aka yi na yarinta da ba a rasa irin abubuwan wasa ko na yarinta da ake iya tunawa da ke ba da dariya har yanzu kika tuna to abubuwan suna da yawa amma akwai abin da nake tunawa idan na tuna sai eh, ya rinka ban dariya a lokacin ban san me dai yake shiga kai na ba idan kika ce min kika aike ni ko wani abu kika tambaye ni in gaya miki gaskiya in dai na miki karya to rantsuwa ɗaya zaki ce min kika ce min ce kwaran kwatsa in na ce kwaran kwatsa to da kaina zan dawo in ce miki ƙarya nake bika zan ta kallon sama ne da abin da yake faruwa a sama zan ga a za a yi kwaran kwatsa fa za ta faɗo kuma mai ƙarya take kamawa saboda haka wannan a yaushe idan na tuna sai abin rasa menene abin wannan a ciki amma dai da wannan abin da yake kaina ya hana ni karya because duk sanda zan yi karya zan tuna za a ce in ce kwaran kwatsa in kuma na faɗa na san to za ta kwaran kwatso min saboda ko da yaushe na tuna wannan kuma na tuna yawa to hajji a lokacin da um, kika shiga wannan ofis da commissioner mata hmm. ya kika ji a lokacin da aka baki wannan magana kuma ta ya yan uwa da abokan arziki suka karbi wannan labarin to a farko gaskiya ba ba ma yi tsammani ba kuma kamar yadda na gaya miki a farko ni ba siyasa ba ce ba kuma aikin gwamnati nake yi ba kawai kishi ne da abubuwan da suke faruwa musamman a cikin al'umma na ga cewa ko da yaushe sai mu zauna daga gefe mata cewa ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza to in zaben nan ne su waye dai suke zaben nan ai mu ne to kuma ya kamata a ce mu shigo mu gyara to abubuwa da suke ta faruwa a lokacin wannan kiji an yi duk dai rayuwar ta zama wani abu sai na ga cewa mu zauna a gida muna ta faɗa muna eh, mu tattauna a cikin mu amma ya fi karfin haka gara a ce mu fito mu ga yaya za a yi abin mu mm. taimaka wa junan mu kuma mu tabbatar da cewa mun zaɓi abin da muke so wanda muke ganin cewa zai taimaka wa rayuwarmu gaba ɗaya kuma alhamdulillah mun fito mun yi iyaka bakin ƙoƙarinmu a lokacin zaɓe da kafin zaɓen da lokacin zaɓe kuma har allah ubangiji ya ba wa shi mai girma shugaban ƙasar najeriya nasara da kuma zaɓen gwamnan jihar kano kuma a wani lokacin ya ga cewa to ya dace ya jawo ni yanzu in ba da tawo gudunmawar wadda kuma dama ce da ya bani wadda kuma abu ne a rayuwata da har abada ba zan manta ba kuma I will forever be grateful to the governor. <laughs> So alhamdulillah. Uh, kafin mu ci gaba hajja za mu dan tafi hutun na takaitaccen lokacin muka dawo za mu dora daga inda muka tsaya. Masu kallon mu da fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraruwa tare da barisar Zubaida kwamishinar mata ta jihar Kano za mu tafi hoton ɗan takaitaccen lokacin muka dawo za mu ɗora ku kasance da mu. ke baki kwarin gwiwa haƙi ke jin cewa za ki iya tunkarar aikin da kuma ƙalubalen da ke tattare da aikin to na farko dai abin da yake ƙara bani abin da yake bani kwarin gwiwa a wannan aikin bai wuce support da nake samu na musamman daga wurin mai gidana ba da kuma abokiyar zamana sannan kuma akwai su kansu al'umma da muke wayansu abubuwan domin su suna jin daɗi kuma suna addu'a Ah, kuma suna zuwa wani lokacin su gaya mana ga yadda za a yi ga yadda za a yi yawa shawarwarin nan nasu yana kara mana karin gwiwan cewa oke a sha da ake mutane yana dan eh, suna gani yana suna mm-hmm. amfana da su saboda haka muna yana kara mana karin eh, gwiwa ah, sannan kuma kasancewa ta mace daga kuma arewacin najeriya eh. kuma na san yawanci halin da matanmu suke ciki to wannan kishin most of the time yana pushing dina wani abun in ga kawai dole ma i sai na tsaya mun ga cewa abin mun yi succeeding insha Allah so me kika kudura aniyar yi ko kuma wani irin canji kika yi kudura aniyar kawo al'ummar jihar Kano musamman mata da kuma ce matan arewa gaba ki daya tun da kusan kina wakiltar matan arewa da kuma matan Kano to alhamdulillah a kamar yadda na muke magana na ce yawanci abubuwan da muke yi akwai kishi a ciki cewa mata ya kamata mu yi kaza mu yi kaza to da farko dai kamar yadda kika sani da muka zo gwamnati nan a ƙarƙashin zaɓen gwamnan kano dr abdullahi umar ganduje wanda shi ma kuma gwamna ne wanda yake da kishin mata da ƙananan yara al'amuransu yana kusan abubuwan da suke gaba-gaba a cikin abubuwan da yake aiwatarwa ya duba shi ma ya ga cewa oke ai akwai matsaloli na mata da yawa so assignment din da ya fara bani zuwa na ofis din nan shine mu tattara mata daga ko ina a jihar Kano a mu tattauna matsalolinmu mu san ina ne mafita kuma alhamdulillah an tattara matan maimakon ma mu zauna a na jihar Kano har wa'yansu daga wata kasashen ma suka ga ya dace su zo su ba da su kuma sun zo an zauna tare da su mun tattauna an dudduba matsalolinmu da na kan harkar sana'a ne harkar ilimi ne harkar uh, um, lafiya ne duka an duba kuma daga ƙarshe muka samu um, kamar mu ce jadawali ko mu ce blueprint da yawanci abubuwanmu na nan ma'aikatar mata muka ɗora shi akan shi wannan blueprint ɗin so ta wannan ne kaman akwai shirinmu na kano kalkal wanda mun koya wa mata tukin mota gwamnati ta sayi motocin nan akwai mata guda 600 da suke cikin wannan program ɗin an koya musu tuki an koya musu yadda za a yi a gyara a kwashe shara a tsabtace komi dai ya zama a ciki kuma daga ƙarshe su samu dan wani abu uh, su da kika hau kin ga motocin a ƙasa na wani local government din ne so bayan wannan akwai um, bashi mara ruwa mm. wanda gwamnati ta ɗauke ruwan eh, eh, interest ɗin an cire kuma za a ba wa mata wanda suke su kuma harkansu na noma ne Ah, eh, za a tallafa musu kashi arba'in waɗanda za su amfana da wannan bashin mata ne akwai kuma wanda aka yi na ƙananan masana'antu na masu ƙananan sana'o'i su ba noma ba ɗani sana'a kike ah, yi e shi ma akwai wannan kuma shi waɗanda suka amfana kashi sittin daga cikin su mata ne so gaba ɗaya dai abinda ma'aikatar take ƙoƙari kuma muke ta ƙoƙarin mu ga cewa ah, mun yi nasara akai ko kuma shi muka sa a gaba shi ne dai harka ta muna kallon tattalin arzikin mata yaya za a yi mu taimaka musu mu bunƙasa shi muna kula da harkar ilimi da harkar lafiya duka ta mata da ƙananan yara sannan kuma mm. da ishu da ya shafi kamar social vices da suke mm. sun yi yawa kamar su fyaɗe ɗinnan su tallace-tallace da su shaye-shayen ƙwayoyin nan matsaloli dai haka da suke yawwa yawwa kamar tunda a social abu ne kuma ministry din muke da mandate mm. mai handling wayannan abubuwan to duka suna cikin abin da muka mai da hankali kuma muna kokarin mu ga insha Allah nasara alhamdulillah to haji a lokacin da kuka yi zaman nan da masu hannu ko inci masu ruwa da tsaki a cikin al'amuran duba matsalolin da mata suke fuskanta aka duba jihar Kano ko kuma zaman da aka yi saboda mm. jihar Kano akai yi waɗanne matsaloli ne ke kan gaba da ke damun mata Eh, ah, bayan zaman da kuka yi na farko an duba kin ga kamar na ce miki rashin aikin yi ko kuma aikin abin kamar sana'o'in ana yi amma mm. kuma ba su da wani impact a rayuwar mai yi ah, wannan sana'o'in mata mun duba an duba harka ta lafiya an duba harka ta ilimi ah, kuma mun kalli wa'annan social vices din da ne muke magana daga baya suna a wannan kuma saboda wannan zaman da muka yi ne muka ga dacewa ko kamatuwa cewa jihar kano ta samu wani jadawali da zai kula da harkar lafiya mata da ƙananan yara wanda alhamdulillahi wannan jadawali mun same shi da muke kira state action plan on women peace and security shi wannan uh, abu ne daman da duk duniya ta yadda da shi majalisar ɗinkin duniya ta yadda da shi najeriya kuma ta sa hannu cewa ta karba wannan kundi kuma an ba wa kowace uh, uh, state damar ta duba ta yi gyare-gyaren da za ta iya yi ya zama daidai da al'adunmu da kuma addininmu alhamdulillah mun yi haka a kano mun zauna da malamanmu da duk wani wanda yake ruwa da tsaki a cikin jihar kano an duba an duba matsalolin mata yaya za a yi a samu a samu rayuwa mai kyau a mu rayu cikin mutunci da karamci kamar yadda addininmu ya tsara mana da mu suka tsara kuma wayannan masana muna godiya saboda an zauna da su kuma bisa jagora ƙarƙashin jagorancinsu da shawarwarinsu muka samu wannan state action plan on women peace and security kuma muna ƙara godiya ga mai girma gwamnan jihar kano da shi ma ya bamu dama kuma duk abin da ya kamata na support aka ba mu har wannan jadawali ya zama ya tabbata alhamdulillah to za mu sake tafiya hutun ɗan takaitaccen lokacin masu kallon mu da fatan kuna tare da mu har yanzu za mu sake tafiya hutun ɗan takaitaccen lokacin muka dawo za mu ɗora kasance da mu barkanmu da dawowa. Kada ku manta kuna tare da mu a cikin shirin tauraruwa inda muke tattaunawa da barista Zubaida kwamishinar mata da walwalar al'umma ta jihar Kano. Hajiya in aka duba arewacin Najeriya da kuma matan arewa. Ana za a iya cewa akwai karancin mata a makaman siyasa. Me yasa ake samun haka kuma ta yaya za a kara ba mata dama su shigo a dama da su. kamar yadda kika sani komai ana farawa ake yi kuma har yanzu kusan mu ce a arewacin najeriya dan wayewar kan mu da a cikin wayansu al'amuran har yanzu tana da mana da dan karancin wayewar kai abu kuma saboda yawanci al'adam da addinin yawanci yadda suke kallon abubuwa sai an daga farko da abin da aka zo da shi sai ka fara tunani to addini musulunci ya za a yi ya za a kalle ni idan na yi kaza so wa'annan na da yawa sun jajjawo mata da yawa baya amma don biki manta ba tunda aka fara demokradiyya a najeriya na san akwai irin su ajiya gamba ba ajiya laila dogon yaro ajiya kandi balarabe duka sun shiga cikin harkar nan kuma sun yi kuma mutane ne da da suka shiga siyasar sun yi making impact mm. kuma har yanzu ana tuna da su saboda abubuwan da suka yi a yanzu ma ana amfani da irin da saboda haka an farawa aka yi har yanzu akwai karancin wayewar kai akan in kika fito kika ce kina kaza yadda mutane za su kalle ki to na san shi ne daidai abin da ya sa mutane da yawa mata da yawa suke jan baya amma alhamdulillah idan muka duba kuma ta wani bangaren za mu ga cewa akwai matan da dole idan baka shigo ciki ba to kuma fa abin da kake son a yi ɗin ko kuma kake son ka ga ya faru sai dai kai ta mafarkin ya faru ba zai faru ba saboda in mata mu mu shigo cikin harkar siyasa mun faɗi abin da yake damun mu ba kuma an duba a gwamnatance an gyara babu wanda ya san yawanci me muke ciki because an ce mai ɗaki shi san inda yake mashi zuba so uh, mata yanzu an fara fitowa alhamdulillah kuma muna godiya ga mazajenmu da suka amince mana kuma suka yadda cewa mu fito mu ba da tamu gudunmawar shi ma kamar naka gudunmawar kake bayarwa eh, um, to bada mu yawa muna bada namu gudunmawar abin yawa kawai abin da nake so mm. in yi kira da mata shine yawanci duk abin da muka fito za mu to fa sai mun kula din nan kada mu manta daga inda muka fito kuma kada mu zama mun zama da wai daga da duk wani mm, yawa ana abubuwa ana eh, eh, ke ce commissioner ke ce eh, director ko ke ce waye ko ke ce senator ko duk abun ma dai da yawanci dole mu rika tunawa daga ina muka fito na farko mu 'ya'ya ne na biyu mu mata ne kuma mu iyaye ne so wannan indi har muna tunawa da shi so akwai abubuwa da yawa wannan tunanin da zai samu mu yi wanda zai zama ba za mu yi abin da za a ce allah ya wadai ba kuma alhamdulillah kamar yadda na ce miki yanzu mata da yawa ana samun ɗan wayewar kai kuma ana shigowa cikin harkan nan da mutunci da daraja kuma ana yin abin da ya kamata so kuma muna roƙon Allah ya taimake mu so um, hajja waɗannan irin damammaki ne akwai da mata musamman 'yan mata da matasanmu za su amfana da su misalin aka ɗauko tarihin ki kin fara kafin da kika fara aiki sai kika shiga wa kasuwanci ko in ce aikin dogaro da kai to wannan irin kira zaki ga mata ga irin damammakin da akwai da ya kamata a ce suna amfana da su kuma ta yaya za su amfana da damammakin nan ai mata muke da damammaki dama da yawa magana gaskiya idan ma wani lokacin na ga mata a gida ta ce eh. ba ta da abin da za ta yi sai in ta tunani in ce to ita ku wannan duk abubuwan nan da suke a zagaye da ita bata gani ba saboda haka ba maganan cewa a'a karatu ba ne ko kuma dole sai ka yi aiki a ofis akwai abin da zaki fara ɗan kaɗan kina ganin shi kamar wasa wa'yansu ma za su rika miki dariya don ba zan manta ba lokacin da muka fara madaran ana cewa a ah, ga lauya ta koma tallan madara to alhamdulillah ba mm. lokacin da kuma irin aikin da kike ka koma gona sai a ce ga tana ta koma gona kuma haka nike zuwa ita ma abokiyar zama na a ce ita ma gashi ta karanta kaza a jami'a amma ta zo sun koma ba wanda ya san abin da muke amfana a ciki kuma yawwa kuma alhamdulillah mai gidan mu ya bamu dukkan goyon bayan da zai bamu kuma eh, kusan in ce success din kamfanin mu masana'anta ya ta'allaka ne da irin gudunmawa da ni gidan mu yake bamu akan dukkan abin da muka sa gaba especially na harkar kamfanin nan to alhamdulillah yanzu wannan ya kai wani matsayin da sai dai mu ci alhamdulillah so um, hajiya menene burin ki kuma me kike son ki cimma a kanki da kuma matan kano da kuma arewa ga baki da to ni dai burina a rayuwa shine in ga na samu rayuwa mai kyau na rayu da mijina ‘ya'yana sun girma tare da ni na ba su tarbiyyar da ta kamata sannan kuma inda nake fata ma kaina haka nake fatan in ga kowace mace a jihar kano ta zama ko a mafi yadda muke kowace mace ta zama ta yi nasara a dukkan bangaren da suka sa a gaba mun rayu mun samu rayuwa mai kyau 'ya'yanmu suna tare da mu so hajiya in kika koma gida ko kuma in aikin ki ya ragu koma ki aiki me kike dan hutawa ko nishadi son karatu na karanta novel kuma ina son kallon talabijin ina kallon fim gudu na kallon fim ɗin hausa na eh. kallon fim ɗin turawa har ma na indiya na kallon <laughs> alhamdulillah wani nau'i abinci kika fi sha ko kuma abin sha dan wake na fi son dan wake da mai da yaji irin na asali ko namu na yan zamani da ake yanzu ni dan wake na fi son na asali ai duk abin da ma duk abin da yake namu na gargajiya to mm. na fi zama ko dan ya gargajiya ce ni to na kusan wannan dai yanzu dai kika bani dan wake da sautin da kina bani ma zan ci eh, kamar kin shiga raina because kullum in na ganshi ina son ci shirin taurarwa shiri ne na mata kusa mukan son samu mata su yi koyi da taurarin da muke tattauna da su kuma a haka mukan so mu ji daga taurarin namu su waye taurarin da su ma suke kallo a matsayin ababen koyi ni gaskiya tauraruwa ta allah ya mata rasuwa ita ce hajji akan da balarabi wadda ta taba yin kwamishina a jihar kano saboda na ɗan samu abubuwa daga gurinta kuma na san irin gugurmaya da ta yi a kan mata a jihar kano ko kuma in ce a najeriya gaba ɗaya saboda haka tana ɗaya daga cikin matan da nake kallo kuma nake respectin da yawa sauraron da yawa amma tun da kika ce guda ɗaya guda ɗaya ta gaya miki <laughs> so mun gode kwarai da gaske hajiya da lokacin da kika ba mu da kuma damar muka tattauna da ke a sa kira na ce maka Allah ya raya zara barista zubai da abubakar da maka da irin hoɓɓasan da ta yi don tallafawa matan kano Yanzu kuma sai hira ta gaba tare da Dr. Aisha Ismail, ƙwararriya a sashen koyar da kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero. Ku kasance da shirin tauraruwa don jin in rawar da matan Arewa suke takawa a fannin kimiyya. Hajji Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. Hajja muna miki barka da zuwa cikin zauren mu na tauraruwa. Barka ka dai na yi masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna son masu kallon mu su san ki cikakken sunanki da kuma tarihin gidan su san daga ina tauraro mutattu A'udhu billahi السميع alim min ash-shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Ah, sunana Aisha Abdu Ismail amma watakila waɗanda muka yi makaranta da su sun fi sani na da Aisha Abdu Tufa. da na yi makaranta ta firamare na fara a magon sannan na zo na karasa a shekara daga nan kuma na tafi secondary ta st louis secondary school daga nan sai na tafi maiduguri university of maiduguri <clears throat> na yi first year a can sai na dawo saboda kuma za a yi aure saboda haka sai na dawo kano na shiga buk na yi a jami'ar bayero university na yi fara karatu tun daga shekara ta 1985 me kika karanta a maiduguri kuma shi kika ci gaba da karantawa ai matakin farko ne wanda ake farawa to kuma sai na dawo buk na jami'ar bayero sai na sake ci gaba daga nan na tun daga nan na fara karatun kimiyyar siyasa kuma na yi digiri na farko na yi na biyu da na uku duk a wannan bangaren so hajiya a yayin da ake tasowa a irin zamantakewar cikin al'umma da kuma irin tarbiyyar da aka samu wajen iyaye wani irin tarbiyya aka samu kuma wani yanayi aka taso har ya shirya kika zama abin da kika zama a yanzu alhamdulillah ba abinda da zamu cewa iyaye sai Allah ya saka musu da alheri Allah ya ji kansu da rahama tunda iya tarbiyya da duk wanda ya iyaye ya kamata su ba yara su sauke amanar da Allah ya ba su alhamdulillah an yi mana kuma karatu an taimaka mana wajen mu samu karatu shi ma sai dai mu ce Allah ya musu rahama Allah ya musu Allah ya ji kansu da rahama saboda kullum mahaifinmu yakan ce shi ba abin da zai bar mana sai dai inshorar mun yi ilimi saboda ilimi a yadda yake cewa shi ne babu wanda zai raba ka da shi sai mutuwa saboda haka shi kullum abin da yake kokari ne mu tsaya mu samu ilimi kuma alhamdulillah mun samu hajji an yi karatu in ce daga matakin firamare haɗu zuwa a yanzu da ke yi profesa a sashen kimiyyar siyasa kuma ke ce shugabar sashen gender studies kwanci center for gender studies na nan biyu ke mm. waɗannan ƙalubale kika fuskanta daga lokacin da ke karatu da neman ilimi kafin kika yanzu to alhamdulillah tun ba zai ce babu ƙalubale ba tun in dai da rayuwa akwai ƙalubale ah, kuma ah, na yi karatu na na primary na je secondary na kuma zo uh, na dawo jami'ar bayero to kalubale na farko shine kin ga na rasa shekara ɗaya da na yi a can maiduguri eh, na dawo wannan to amma dai ah, koyaushe sai ka duba abubuwan da suke gaban ka ga wanne ne fi muhimmanci to wannan ya sa wani sa'in na kan kalle shi ba kalubale ba ne amma dai tunda an yi maganar hakan sannan kuma a duk lokacin da muke karatu an riga an yi aure da kuma yara saboda haka dole sai an yi an kalli abin ana karatu za a fito lectures 8 to 10 amma sai an kula da yara sai kuma an gaya za a yi ba za su shiga cikin wahala ba a lokacin da za a fito a bar su sai an kula da gida yaya yake ba an yi abinci an gyara gida da sauransu so dai yanayin da muka samu kanmu kenan alhamdulillah kuma amma bai shafi karatun ba so bayan wannan kuma wani sa'in yan uwanmu za mu ga wanda suke boarding makaranta a cikin jami'a su za su yi karatu su yi discussion da sauransu eh, abokanan karatu eh amma mu kuwa allah allah kake a gama lectures kai sauri ka tafi gida saboda ka je ka kula da yara ka kula da wannan sannan kuma wani sa'in abu ɗaya da zan iya tuna ne idan an yi fixing lectures wanda baya cikin timetable to ka shiga cikin yaya za ka yi ya za ka yi da sauransu ka shiga da cikin tsarinka to wayannan dai ina ga suna ɗaya daga cikin ƙalubalen da aka samu sai kuma ina ganin su ke to wani irin goyon baki ka samu wajen mai gidanki don samu damar karatu takardun da kika yi da kuma tallafa miki daga cikin musamman irin kalubalen da ke fuskanta na kula da iyali da kuma haɗa tafiyar da neman ilimin ki alhamdulillah an samu goyon baya wajen mai gida wajen taimakawa tunda tun farko ma goyon baya na farko shine in bai yadda ba ba zan iya yin in ci gaba ba ah, an yi aure ana first degree mm. to da yawa kin sani wani sa'in ma za a yi yarjejeniyar da iyaye kuma sannan a yi a ce eh za a ci gaba amma kuma a hana ci gaba ko kuma a yi a san yadda za a yi karatun ya lalace alhamdulillah ban samu wannan ba yadda aka yarjejeniya da iyaye za a ci gaba da karatu an ci gaba da karatu kuma an dama yarjejeniyar tun da akan ta first degree ce amma kuma an samu goyon baya tun da an bari an yi second degree an bari an yi third degree na phd kenan so wannan alhamdulillah sai dai shi ma a mishi addu'a allah ya saka mishi da alheri masu kallon mu da fatan kuna tare da mu cikin shirin tauraro inda muke tattaunawa da Professor Abdul Ismail babbar malama a sashen koyar da kimiyyar siyasa da ke jami'ar Bayero ta Kano ku kasance da mu bayan wannan hoton inda za mu ci gaba da tattaunawar mu. hajiya mu shigo batun aiki gadan-gadan ah, kin yi Um, shugabar sashen koyar da kimiyyar siyasa ta jami'ar bayar ta kano kuma yanzu ke ce shugabar center for gender studies ko sai ce sashe ne ko kuma bangare ne na kula abu abubuwa da suka dani da ce jinsi ko kuma mata da al'amuran jinsi nazari kan al'amuran jinsi mm, to um, waɗanne kalubale ko kuma me aiki ya kunsa kuma ta yaya aikin yake amfanin al'umma to alhamdulillah shi wannan sashe da aka kafa kusan mun fara aiki ne a cikin shekarar nan kuma kamar yadda na ce miki sashi ne na nazarin al'amuran jinsi saboda haka muna ƙoƙarin yadda mai nazari sannan wani sa'in mai koyarwa ko horarwa ko kuma mai haɗa kai da al'umma mu ga yadda za mu wayar da kai da sauransu wannan duk su ne abubuwan da muke yi a cikin wannan eh, eh, cibiya mu. nazarin yana da ƙarfi gyara ɗaya kawai eh, so nake kawai na sanar da masu kallo cewa shi jinsi kusan mafi da yawan mutane sun ɗauka kawai harkar mata ce amma gaskiya jinsi ba harkar mata ba harka ne da ya shafi dangantaka da zamantakewa ta jinsi gaba daya jinsi mace ce namiji ne a'a yara ne matasa ne da sauransu saboda haka mafi yawanci ana kallon wannan cibiyar kawai cibiya ce ta mata ta mata kuma masu neman yancin mata to shi duk abin da za ka yi sai ka kalli a ina kake kamar ina nufin ce menene context ɗinka so mm, ta wannan cibiyar ganin cewa a cikin jami'ar da take kuma sannan a cikin kano a cikin northern nigeria to dole sai ta kalli wani dangantaka ce da ku tsakanin jinsi a cikin wannan al'ummar da take ciki sannan ana maganar eh, um, damawa a cikin siyasa mata da maza ana maganar a samu murya a samu magana mata su yi magana ko kuma matasa su yi magana da sauransu a cikin siyasa to sai shi kansu shi ma wani sai mun kalli eh, tushen da al'ummanmu da kuma a ina muke da kuma ya zami ba kawai za ka kalli duk abin da ake a duniya ka ce kai ma haka za ka yi ba dole sai ka auna shi daidai da ah, al'amarinka yadda zai tashi daidai in ka ɗauka sai ka ɗauka ka ga wanne ne zai tashi daidai da da naka yadda ba zai zama kayi abin da ba daidai ba. Wannan ya kawo ne ga kiran da ake ta yadda kika faɗa cewa a ba mata dama a ba su murya su fito su yi magana musamman ta ɓangaren siyasa a dama da su. Mm-hmm. Shin wane irin dama ko kuma wace irin murya mata suke bukata kuma wane irin rawa ko kuma wace irin dama ya kamata a ci an yi da su cikin siyasa kuma ta za su ba tasu gudunmawa cikin harkar siyasa. Wato ni a tunani na gaskiya mata suna da hanyoyi da yawa da za su da muryarsu za ta fito da kuma za su ba da gudunmawa a cikin siyasa to amma abu ɗaya shine sai aka ɗauka kawai a fito a yi zaɓe a fito a nemi kujera a fito a yi kamfen shi kaɗai ne harkar siyasa a yi takara a fito a yi kamfen shi ne siyasa wannan magana da muke da ke idan magana ce ta siyasa idan magana ce ta yadda za a yi a gyara al'amuran rayuwar harkar siyasa ce murya muke bayarwa ma muna ba da namu ra'ayin akan harkar siyasa idan rubutu na zauna na yi na yi nazari akan rayuwarmu da kuma abin da ya shafi mata da yadda ya kamata a taimaka musu na ba da tawa gudunmawar akan harkar siyasa idan yanzu mace a cikin ɗakinta a cikin ƙauye ta kafa hoto ko kuma yanzu da kika shigo nan akwai inda muka kafa wata magana da muke cewa eh, idan aka mai da hankali akan yarinya mace to za a samu gyara a cikin al'umma idan wata ta kafa a nan gurin murya ta bayar akan harkar siyasa saboda ta nuna cewa ita ma wannan abin shine muhimmanci a gurinta idan yanzu a gidan biki muka zauna muna hira ana ba da wannan ana zancen siyasa aka ce a'a amma gwamnati ya kamata ta yi kaza gwamnati ya saboda a gidan biki da wance da wance da wance ne akwai wayanda suke da kunnuwa za da za su bada tasu gudunmawar to kullum sannan kuma mafi mahimmanci shine gudunmowa da za a bayar al'umma za su bayar ko mace ko namiji ko matasa ko manya wanda za su bayar yadda za a samu ƙudurrurruka a cikin al'umma wannan shi ma harkar siyasa ce amma ba a kallanta ba a bata mahimmanci akan cewa ana dama da kai a cikin siyasa wanda kuma idan ka ba da gudunmawa akan harkar kujeri ai kuma shine babba saboda shine zai za a shigar da shi kuma shine mutane za su ji tunda in an yi yau policy akan kaza an yi policy akan kaza kuma mata sun ba da gudunmawarsu a kai to ai a nan kam sun ba da gudunmawa so kullun kallo ake takara da zaɓe da kamfen shi kawai ake kallo ba a kallon sauran nau'ikan bangarorin bayar da gudunmawa a harkar siyasa wanda su ma kuma suna da mahimmanci. so alhamdulillah. To masu kallon mu kada ku manta muna tattaunawa da Professor Abdul Ismail da ke Jami'ar Bayero sashen koyar da kimiyyar siyasa. Za mu sake tafiya hutun ɗan takaitattun lokaci muka dawo za mu ɗora inda za mu je wace irin fahimta ya kamata a yi wa siyasar mata da kuma nazarin jinsi a tsakanin al'umma ko kuma a cikin al'ummar kasance da mu. to mu da dawowa hajiya za mu so ki kira musamman ga matasa da suke tasowa kuma musamman ga taron da kika da kuka shirya da cibiyar ta shirya ta akan kira ga matasa musamman 'yan mata akan tsarin su kuma guduma da su maza su bayar yadda kika faɗa wace irin fahimta ya kamata a ce al'umma su yi musamman matasan masu tasowa duk da a kafafen yada labarai ana da jin cewa ana cewa yancin mata muryar mata da kuma irin rawar da ya kamata su taka a sashen siyasa saɓanin yadda ya kamata a yi tunanin irin gudunmar da ya kamata su bayar wace irin fahimta ya kamata mu yi wa mata masu shiga siyasa da kuma wasu bangaren da ya kamata a ce an mai da hankali da za su iya bada da to alhamdulillah mun shirya wannan taro da za mu yi yau a kan karfafar mata a kan wace irin gudunmawa za su bayar a kan harkar siyasa kuma mun shirya ne tare da wani organization da ake cewa osen so shi abinda muka shirya shi ne a zo masana da su kansu wanda suke cikin siyasar mata a zo a tattauna menene matsalolin yaya za a yi to amma kamar yadda na fara magana ɗazu kin tambaya cewa yaya mata za su yi su ba da kullum sai mun duba mace balle a ɓangaren ina magana kenan mace musulma sai ta duba menene matsayinta na farko menene abin da allah ya ɗora mata ta fara yi ta sauke wannan sannan kuma duk lokacin da za ta ba da gudunmowarta idan ma appointing ɗinta aka yi idan ma takarar za ta yi idan wani kwamiti ne ko wani wannan board aka sata aka yi wanda za ta ba da wannan to ta tuna cewa kullum tana da wani tana da fuska kala-kala kuma ta san yadda za ta yi ta kama kanta da yadda za ta yi ah, interacting ma'amala da wanda suke cikin ah, kwamiti ɗin da wanda take aiki da su ta san in ta san wannan lokacin da za a yi za ta yi ba da gudunmawar za a kalla ba ita macen ba. kuma a ɗaya wannan na ɗaya daga cikin ƙalubalen da mata suka yi fuskanta sai su ce ba a kallon gudumar da za su bayar kullum su ake kallo a matsayin su da aikin a dubi aikin su ba su ba abin da nima nake faɗa kenan a dubi aikin su ba su ba amma su sai sun fara su ne za su fara ba kansu za su nuna ba su za su nuna idan kika san yadda za ki mu'amala da wanda kike aiki da su kika san yadda za ki ki presentin kanki ki nuna kanki to ba za a kalle ki ba aikin ki za a kalla mu mata muna da gudunmuwa da za mu bayar da yawa da yawa masu ɗimbin yawa to amma ta yaya za mu ba da gudunmuwa saboda haka ni kullum kallo nake kalubalen a wajen mu ne mata ba a wajen wanda muke aiki da su ba sai kin nuna za ki iya kuma za ki iya a yanda ya kamata sannan ba za babu wanda zai kalle ki aikin ki zai kalla saboda haka yan uwana mata mu yi kokari bai na mu aikin namu muka nuna ba kanmu ba na tabbata yan uwana mata kun gane me nake nufi ba abu ne da za a zo idan za a je taro ba taro ne na kwalliya ba ba taro ne na wani irin kaya kika sa da sauransu ba a'a taro ne na wace gudunmuwa za a bayar don a taimakawa cigaban al'umma cigaban ƙasa aikinki da ƙwarewar ki shine zai fitar da yawa hajja waɗannan ban da wannan ta yaya matan arewa ko kuma me mai kike hangen matan arewa kowane matsayi ke ganin za su iya kaiwa nan gaba in ka duba matsayin da suke a yanzu in aka haɗa su da sauran su da mata a sauran kasashe na mm. duniya wani mataki ke ganin matan arewa su aika nan gaba ko a bangaren ah. siyasa ko tattalin arziki ko kasuwanci ko a kowanne suna da gudunmawa mai yawa da za su bayar kamar yadda na faɗa kullum can sama muke kallo amma mu fara daga ƙasa mu fara daga cikin gidajenmu mu fara daga cikin unguwoyinmu idan muka gyara wannan to potential ɗin namu zai ƙara fitowa 'ya'yanmu da ƙannanmu da jikokinmu mata su ma za mu sa su akan hanya amma akan hanya ta daidai yanda za su ba da gudunmuwa idan aka zo shi kansa ana ta magana harkar siyasa idan mun gyara mun tun daga cikin gida har zuwa unguwa da sauransu ita kanta siyasar za ta gyaru kuma za mu samu matsayi a ciki ba matsayi mara kyau ba za mu samu matsayi yadda 'yan uwanmu maza da ake damawa tare da su za su san cewa e, muna da gudunmuwa da za mu bayar kuma gudunmuwa da za mu bayar za ta ƙari al'umma amma a nan ina kiran 'yan uwanmu maza su ma suna da tasu rawar da za su taka suna tasu rawar da za su taka kamata ya yi duk lokacin da wata mace ta fito ta ce ko za ta tsaya a takara ko kuma akwai wani gudunmuwa da za ta bayar ko kuma aka fito da ita ina roƙon 'yan uwanmu maza don allah su kalli menene zai zama ya taimaka wa al'umma ya zama ya amfani al'umma ba su kalli a'a ai wannan mace bace ba su kalli a'a ai wannan daga wannan bangaren take ba ko ita kanta harkar siyasar ai kallo muke yi waye zai zama zai taimaka al'umma ba waye a nan waye a can ba to hajji alhamdulillah muna kira daga cikin matan da muke alfahari da su kuma na san ina ɗaya daga cikin ɗalibai ke a lokacin da muke nan sashi koyar da kimiyyar siyasa ke malama ce kuma profesa kusa zan ce buri ne ko kuma wani mataki ne da mata da yawa suke hangiyar su zama shi kina da burin da ke son ki cimma nan gaba bayan waɗannan da Allah ya nufi ki da samu to alhamdulillah shi mai rai kullum ba za a ce ba shi da wani buri ba amma gaskiya a yanzu babban burina ne dai wannan nazar babban burina bayan cewa mutum ya sadu da allah cikin rahamarsa to kaga kuma iyalinka ka ko rabu kowa ya samu matsayinsa da ya wannan to a cikin dai harkar aiki shine na ci gaba da nazari na ci gaba da nazari na ci gaba da nazari saboda nazarin shi ne zai taimaka so da yawa mutane za su ce wai wannan research da kuke yi amfanin sa ko ko wannan tare-tare da kuke yi amfanin sa to gaskiya yana da amfani so da yawa har na jikinka ma za su ce ai ba shi da amfani amma yana da amfani amfanin shine sai an yi nazarin ake fito da ƙudurrurruka sai an yi nazarin ake ganin ma meye so da yawa za a kalla a ce ai kaza ne da kaza nazarin nan shine zai dubo wani abin ma ba shi ake zaton shine yake jawo wani matsala a cikin al'umma ba wani matsala a cikin al'ummar ba a sani ba amma sai an yi nazari za a gane saboda haka nazari yana da mahimmanci sosai ya kamata 'yan uwa su gane za a ga watakila a ga kawai kullum ana ta yi ana ta yi amma kuma rayuwa bata canza ba a hankali dama ɓaci lokaci daya ake yin shi amma gyara sannan kuma nazarin sai a shekaru ana yi amma dan abin da zai fito da ciki daga ciki sai ya zama ya gyara al'umma ya tasiri saboda haka gaskiya shine babban buri na ci gaba da yin nazari sai kuma koyarwa shi malami kullum kokari yake yi duk abin da ya koya ya koyawa ah, ɗalibai Allah ya samu dace. Amin ya daga karshe wace ce tauraro ke? <laughs> to tauraro na dai to tauraro ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam